hidimar da sahabban annabi suka yi wa addini da al'umma hatta karar aswakin annabi sai da suka rawaito dan Allah sai su rawaito mana karar aswaki amma su manta da rawaito mana zikirin safe da na yamma su kasa rawaito mana yadda za mu zikiri in na tare ne da in na daban-daban ne su kasa rawaito mana gagarumin uwa uba wanda shine maulidin yadda aka haife shi su kasa rawaito mana irin bukukuwan da aka yi amma sai a baka kai za ka yi naka wancan ya sha tara ga wata wancan ya ashirin da biyar wancan ya talatin da biyar wancan kafin watan ma ya shigo wancan bayan kai in an maka haihuwa a gidanku a watan kake yi ko sai watan ya kare duk mutumin da kaga yayi suna wata ya wuce ya samu abin da yake so amma yanzu duk kun mai da sunan annabi ma matsala aikin ku haka ya nuna haka yanzu ɗanka da aka haifan maka kana tutiyar ka fi son annabi a kansa amma ka yanka masa rago ranar bakwai baka jinkirta ba sai ma'aiki bayan an gama sannan kake yanka masa rago ko ko shi ma'aiki ma ba yanka rago a nasa ka taɓa ganin suna ba yanka rago in da gaske ne ka yanka rago mana a gani amma ragon da aka yi maka haihuwa kai ka siya da kuɗinka wanda za ka yanka wa annabi kuma sai an ma karo karo wanda ina wani irin tunani mutane suke yi da aikace kamar an faɗi magana sai ta zafi wannan fa a hankalta kenan simple arithmetic 1 plus 1 amma a yi haƙuri haka magana ya kamata ta fito haka ya kamata a fahimce ta duk wani abu da za ka yi wa annabi ya kamata ya zama shine first class kuma in dai addini ne to bai kamata ka yi gaban kanka ba ya kamata ka tsaya a game ka ga yadda ake yi san annabi fa ya fi sallah dan in kai sallah baka san annabi fa sallar ba ta yi ba to amma sallah tun daga tsarkin ta har zuwa sujada kabali da ba'adi mu karanta amma shi yadda ake san annabi babu yadda za a karanta sai ai ta baragada kowa abin da ya ga dama ƙauyawa su nasu kuma daidai ne yan birni su nasu kuma daidai ne shugabanni su nasu kuma daidai ne kuma kowanne ya saba wa na kowa kuma duk ɗaya yanzu sallah da ta ɗan ƙauye da ta ɗan birni akwai bambanci da ta shugaban kasa da ta talaka akwai bambanci Allah ya samu gani Abdullahi ibn Qais Abu Musa yace wasu